yanzu haka da 'yan uwa da kuma abokanai ne ke ci gaba da yin tururuwa zuwa tashoshin mota don sanin halin da ake ciki bayan da wasu mahara suka tare wasu motoci ciki har da na adama mass transit a ƙauyen du da ke kusa da barikin ladi inda aka kashe direbobi da kuma fasinjoji kamar yadda wannan direban da ya tsale kirjiya da ba ke tunowa mota mota yana zuwa ne kawai sai su wayannan yan kauyen ne wajen barikin ladi da dama sun da suna irin wannan siyan ai kawai da suka kai da shi kawai wallahi gaskiya Ibrahim ina ga duk sun halaka mutanen ma fa eh mutane da yawa wallahi a cikin motan eh su da yan uwan wasu da suka bulagaro daga ranar Litinin ranar da abin ya sama faruwa na zuwa tashoshin mota ne don bincikawa mun zo hankali mu tashi saboda muna tunanin ko yan uwan muna cikin wayanda aka aka kashe nan ne bamu sani ba shi ya kawo mu tashar nan. To me kuke so a yanzu? A taimaka a bincika a san me ke tafiya. To ma ka tasha me ka ku tasha? Mun zo duba ƴan uwan mu ne gaskiya kuma hankalin mu a tashe don gaskiya yanzu ma an je a dubo sauran ba mu samu sauran ƴan uwan namu ba. Eh a taimaka dai a taya mu a sa mana hankali a kai wanda muka dawo muka samu taya mu a dubo mana sauran kuma da mu je neman. To kome shugabannin kamfanonin sufuri ke ca dangane da wannan batu? Alhaji Abdulkadir Mai da ke zama shugaban kamfanin sufuri na jihar adama wato Adama Sunshine ya nuna kaduwarsu da wannan lamari. Wannan abu ba karamin tashin hankali ne da shi ba. Domin mutumin da ya bar gidan shi zai yi tafiya ka tare shi a hanya ba abin da ya haɗa ka da shi bai san hawa bai san sauka ba ka hallakar da shi tashin hankali ne iyalan shi sun rabu da shi ya yi tafiya lami lafiya a kawo musu labari wanda babu daɗi su jama'a da kansu da suke shiga irin wannan hali gaskiya ya kamata a daina in mutumin da ya haɗa ka abu ya haɗa ka da shi ma hmm. to da sauki amma mutumin da bai san hawa ba bai san sauka ba duk jama'a a lura da irin wannan hali ba hali ne na kirki ba musamman su kuma direbobi hmm. eh, duk lokacin da kake tafiya a hanya ya kamata ka dinga lura ka kula da abin da ke faruwa da hanya karka ce yau domin zan dade a wannan lokaci za a yi cekin za a yi mai tsaron nan kai da jama'an da ka ɗiba ake baku mm. kuma ai an baka amanan mutanen da ka ɗiba ne kar ka ɗauka cewa kai kana sauri kana so ka je ka juye su ka dawo don ka sami kuɗi bari ka bi lungu-lungu ka je ka sauke su ka dawo wannan ba hali ne na gari ba kai ɗin ma da ka bi in abu ya faru za ka cutu iyalinka za su cutu kuma ka cutar da mutane saboda haka da allah mu lura da duk inda muke tafiya. su ma dai kungiyoyin addini sun bi sahu wajen yin da kuma allah wadai da wannan kisan mummukin da ake wa matafiya. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya wanda ita ma ta fitar da sanarwa kan batun. Babu shakka abin da ke faruwa a hanyar Jos na waɗansu tsirarun mutane su fito kawai su tsare hanya wannan abu ne wanda akwai wato ah, dole gwamnati ta fito ta ɗauki mataki gwamnati dole ne ta matsa kaimi da ɗaukan matakai akan duk wanda zai iya fitowa ya taka doka ko wani abin da ba daidai ba da hmm. gwamnati ta ɗau mataki a kai don kar a bar mutane da doka a hannunsu yanzu haka ma dai tuni wasu direbobi suka sauya salo na cewa bin hanyar jozon abin da ka iya faruwa ibrahim abdulaziz sashin hausa murar amurka daga yola a najeriya